inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku me ya faru yan sara suka ne baba ya to kuma ganka haka ku saurara ku ji ni lokaci yayi da za mu taimaka wa kanmu mu kuma taimaki gwamnati domin mu samu ci gaba mai ɗorewa a cikin jihar Sokoto da kewayenta. Ba ruwanmu da maganan wani gwamnati. Bar shi mana yi bayani tanga. Gaye, idan bayanin ka bai kama kai ba fa, wallahi yanzu nan makauniya za ta sha jinin ka Muhammad. Allah. Idan muka rungumi zaman lafiya, muka ƙaurace wa tashin hankali da tashin tashina. To mai girma gwamna Aminu Tambuwal zai samu daman yin ayyuka domin bunƙasa garin Sokoto kamar harkar ilimi, noma, asibitoci, masana'antu da dai shauransu gaskiya ne fa gaye maganan kan nan ku zubar da makamanku ku je a yi muku rijista ta zaman lafiya kamar yadda ni ma na yi da kake nufi da rijista muhammad ku je a saka sunayenku a cikin jerin dubunnan mutanen da suka yarda da zaman lafiya suka karɓi zaman lafiya suka yi watsi da bangar siyasa da satar akwati a lokacin zaɓe da duk wani abu da zai tashi hankalin mutane a jihar sokoto da kewayenta Hakika gaskiya ne, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, shi yasa mai girma gwamna Aminu Tambuwal ke kira ga ɗaukannin jama'ar Sokoto da su ƙaurace wa tashin tashina ko kuma duk wani abin da zai tada hankalin al'umma baki ɗaya. Yana kuma kira ga matasa domin su kauce wa bangar siyasa ko kuma kwace-kwacen akwatunan zaɓe a lokacin zaɓe. Lokaci ya yi da za mu rungumi zaman lafiya saboda mai girma gwamna Aminu Tambuwal ya ci gaba da ayyukan bunƙasa jihar Sokoto. Wannan saƙo ne daga Maria Tambuwal Development Initiative.